ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya wato haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu fara karatu na wannan littafi mai albarka wato littafin almuwatta na babban malami a imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala imamu darin hijira wanda sananne ne ga kowane daga cikin mu nan bayan mun tsawon lokaci ina ga mai karatu a wannan masallaci ba lokaci ne yawa ko saboda abubuwa da na corona da sauran karkashin wannan masallaci na salama wanda ake kira shi abubakar mahmudu guni wanda ke cikin anguwan mu'azu a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin za mu faɗa albarka wanda za mu kuskure ya gafarta mana a akwai wani ko wata shimfiɗa mai muhimmanci sosai wanda ya gamata ko ya wajaba in yi kafin mu shiga asalin littafin al-muwatta farko shine bayani akan wane ne a imamu malik bin anas shi mawallafin littafin ya gamata mu karanta takaitaccen tarihi a kansa saboda yayin da ka san tarihin mutum shi zai ka dama ya ƙara ma tashbi'i da himma wajen karanta abubuwan da ya rubuta a rayuwar ko hidiman da ya ma ilimi to shi yasa yayin da za a karanta dukkan wani littafi ya gamata a fara bayanin shi mawallafin shi wane ne idan muka gama bayani akan babban malami wanda yana cikin tsarin mazahibin arba'a wanda munan najeriya da dama daga cikin kasashen afirka muke jin mazhabarsa wato mazhabar malikiya to za mu zo mu yi bayani kan littafin muwaffa a kan menene wannan littafin ya kunsa sannan menene asrar nasa da kuma me yasa ya rubuta wannan littafi da sharhohi da aka yi wato shiro akan littafin muwaffa ɗin wanda ya gamata tsarin ilimi ya mallake su wanda za su taimaka masa wajen fahimtar shi matinin ɗan da za mu karanta insha Allah ta'ala farko wane ne al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala cikakken sunansa shine Malik bin Anas bin Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Asbahi nisba ne zuwa ga kabilarsa wadda tana ɗaya daga cikin ƙabiloli na Hilya ƙabila ta hanyar tana ɗaya daga cikin manyan ƙabiloli na larabawa wanda ta gane ƙasashen larabawa da dama ire-iren su saudi arabia da su yaman da su filistin da su urdun da su bahrain filistin da sham da dai sauransu waɗannan ƙasashe za ka samu wannan ƙabila da wahala ka shiga ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe face ka samu mutanen wannan kabila suna rayuwa a ɗaya daga cikin waɗannan garuruwa da muka yi bayani sannan ana danganta shi wata sa zuwa da madinatul munawwa kamar yadda muka yi bayani imamu darul hijira saboda nan ne ya rayuwa shi yasa ke ce masa imamu darul hijira wato a madinatul munawwara nan ne ya rayuwa kuma a lokacinsa kusan babu wani malami da ya shahara wajen ilimi ya tumbata ya zama wani kogi na ilimi kamar kamar Malik bin Anas shi yasa kamar yadda mu karanta cikin makula wanda ake ruwaitowa la yufta wa malikun fil madina ana masa kunya da Abu ana masa kunya da Abu Abdullahi. sannan ana masa laƙabi da shekul al-islam saboda tarin ilimi da Allah ya masa sannan haka ana masa laƙabi kuma da muhaddisul umma wato babban malami na hadisi na wannan al'umma da muke ciki kamar yadda za mu gani sannan ana masa laƙabi da malamin malamai wani tuta na malamai wato wani ginshiki ne na malamai wanda sassa da dama na duniya lokacin da yake raye sun yi hijira sun tafi madinatu munawwara domin su tsaro da ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba shi a lokacin da yake raye al-Imam Malik bin Anas yana madinatu munawwara da wahala a samu wasu su zo suna shishigi ko suna karambani wajen ba da fatawoyi a wannan lokacin kusan mafi yawanci dukkan wani abin da ya shafi matsala ta ilimi ana koma ma al-imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala shi yasa makolan da ta shahara kamar yadda muka yi bayani la yusta wa malikun fil madina wato yayin da lokacin da yake raye waye zai iya isa ya bada fatawa bayan da babban malami al imam malik bin anas wanda ya ga ana ganin kamar kan kamba ne haka saboda tarin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Yahya ibn Ma'in babban malami na hadisi yana masa laƙabi da amirul mu'minin fil hadith idan aka ce ma mutum amirul mu'minin fil hadith wato laƙabi ne ga wanda ya tara mafi yawancin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya haddace su ya kiyaye su ya san ma'anansu sannan bayan haka ya san abin da suka kunsa kuma ya san turuk nasu da madafin da makarik nasu ina fata ana tare da ni to idan ta gani an ce mutum amirul mu'minin a bangaren hadisi shine wanda mafi yawancin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sai a mai lakabi kamar wani shugaba ne na musulmai na mu'minai gaba daya bangare na ilimi na hadisi آه، ما هي الإمام مالك آه، بن أنس رحمه الله تعالى أن يساقاني وجن سننت وصدق كما لمن سنة سوى سننت يتسي العالية العالية بنت الشريف بن عبد الرحمن بن الشريف أو سنصر أنا ساء الأفضية أو سنصر أنا ساء الأزدية أزدية بذلك babban malami al'imamu zahari rahimahullahu ta'ala a cikin sira alamin nubala ya rinjayar da al'azdiya wato ita daga ƙabilar azdiya mai ita wannan mahaifiyata al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda wannan al'azdiyan ana dangana shi ne zuwa ga al'azdu dinul gausu al'azdu dinul gausu wanda ƙabila tana ɗaya daga cikin ƙabiloli na larabawa na ahfaniya sannan tana haɗuwa da mijinta ta ɓangaren dukkan su waɗannan ƙabiloli suna ɗaya daga cikin ƙabiloli na larabawa da suka yi rayuwa a garuruwan da muka yi bayani musamman yaman yaman kowa ya san yaman wanda take gefen saudi arabia wasu malamai suka ce sunanta ita ce tsulaiha tsulaiha amma an filin jayar da na farko wato al'adu shine sunanta ta kasance tun da ta haifi al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ta sanya shi tafarki na koyon ilimi na addini tana tura shi majalis wato wurare da ake karatun addini da dama ka ce ka je wajen wannan malamin ka koyi karatu ka je wajen wannan ka koyi karatu ba za ka ji wani malami mashhuri wanda yake akan aqida da mazhaba ta ahlus sunnati wal jama'a ba fa sai ta tura imam malik ya je yayi karatu wurinsa musamman rabi'atul ra'i babban malami na al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ta kasance tana cewa izhab ila rabi'a fata'allam min adabihi qabla ilmi kamar yadda al-imam al-hafiz ibn abdul barri ya kawo wannan zance a cikin littafin at-tamhid wanda littafin tamhid yana ɗaya daga cikin manyan tafai da aka yi na sharhin wannan littafi da za mu karanta kamar yadda za mu yi bayani a insha Allah ta'ala darussa masu zuwa wanda a wata bugu yana kai sifili ko mujallabi ashirin da wani abu wanda ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafi saboda zai taimaka masa wajen fahimtar littafin muwatsa to wannan makiya ta al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ta kasance tana ce ma Imam Malik ka tafi wajen wannan malamin Rabi'a ka koyi ladubbansa da ladabinsa da tarbiyyarsa kafin iliminsa da wannan ne za mu fahimci cewa baya dacewa ɗaliban ilimi yanzu su dinga shagalta da ɓangaren ilimi ta suna manta ɓangare na ne na tarbiyya da ladabi ire-iren sufiyanu sauri da sufiyanu bin walaina magabata za ka ga suna cewa mun koyi ladabi da tarbiyya shekara ashirin kafin mu yi tawajjuhi ko mu karkata zuwa ga ilimi idan ya kasance mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya mai bayon ilimi da jin tsoron Allah da tarbiyya da ladabi to za ka ga ilimin sa ya kasance mai albarka amma duk tarin ilimin mutum ko da zai zama wani teku ne idan bai siffanta da tsoron Allah kamar yadda babban sahabi Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu karkashin faɗan Allah subhanahu wata'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yake cewa malamin shine wanda yake da kyakkyawan tarbiyya da ladabi wanda tana ganin sa zaka ga sakina na ta tare da shi in za ka yi mu'amala da shi za ka ji daɗin mu'amala ba za ka yanka da taushi ba ko da wasu sifofi wanda ba su dace to irin wannan shi ne malami haka a imam ahlus sunnah wal jamaa imam ahmad bin hanbal yake faɗa shi ma yake cewa in zama tafsir wal alam fa'lam anna al-alim huwa alladhi yakhsha Allah wal alim la yu'addu aliman illa idha tahalla bi hadhihi as-sifah haka al-imam Ahmad bin Hanbal yake cewa to saboda haka da wannan ne wannan maqula ta mahaifiyar al-imam Malik bin Anas wadda ta kasance tana tura shi wajen malamin Rabi'a tana cewa idan ka je wurin sa za ta koyi karatu ta fara koyan tarbiyyarsa da tsoron sa da ladabinsa idan ka gama da wannan sannan sai ka yi ne ka shiga bangaren ilimi kun ga da wannan za mu fahimci cewa dukkan mu yanzu ya gamata mu yi kokari mu dinga concentration tarkibi sosai akan a bangare na tarbiyya da ladabi da jin tsoron Allah sai kasance ilimin da zamu koyar ko zamu koya sai kasance karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya sanya masa ne ya sanya masa albarka a jadduhu wato kakan al-Imam Malik ibn Anas a shine Abu Amir sahabiyun dalil wanda yana ɗaya daga cikin manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ya da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bal wasu ma suna cewa dukkan yaƙin da annabi ya yi wannan bawan Allah ya halarta tare da annabi banda yaƙin badar kawai yaƙin badar ne kawai wasu malamai suke ganin abu amir bai samu halarta sannan wannan kaka na al'imamu malik bin anas shi ne mahaifin malik kakansa na farko shi kuma malik ɗin shi ya haifi mahaifinsa anas anas ɗin kuma shi ya haifi al'imamu malik a shi kakansa na farko shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai sannan manyan tabi'ai ta ɓangaren ilimi da ɓangare na shekaru da sauransu shi kuwa kenan kakansa na farko wato shi malik din ke tun da cikakken sunansa kamar yadda muka ce malik bin anas bin malik bin abi yana da baffannai da dama sannan haka yana da ƴaƴa da dama a kaɗan daga cikin ƴaƴan al'imamu malik bin anas shine akwai akwai yahya yana da yaro wanda ake kira yahya sannan yana da ɗa wanda ake kiransa muhammad haka yana da ɗaya mace wanda ake kiransa fatima haka yana da hamma da dai sauran yaran al al'imamu malik bin anas sannan yana da bafannai da dama daga ciki abu suhayi akwai al-nafi akwai uwais akwai rabi akwai an-nadr da dai sauran bafannai na imamu malik ah, bin anas rahimahullahu ta'ala an haife ta a shekara ta 93 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wato a shekara ta 93 sannan a Madinatul Munawwara wato a Madina garin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hijira zuwa gare shi a shekaran da aka haifi al-Imam Malik bin Anas a shekaran ne Anas bin Malik ya rasu kowa ya san Anas bin Malik ko kada ku ta faɗa akwai malik bin anas bin malik shi wancan mahaifin anas din wancan mahaifin al'imamu malik kuma babansa shi ma malik to akwai bambanci tsakaninsa da anas bin malik wanda yake shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi annabi girma sosai sama da shekara goma wanda kuma ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi suka zo cikin sahihain ya yi annabi wajen mu'amalarsa da tawadu'unsa tsawon shekarun da ya da annabi bai taɓa annabi bai taɓa yi masa faɗa ba annabi bai taɓa yi masa ne ba bai taɓa yi masa faɗa ba a tsayi sifatuhu wa nash'atuhu sifofin al-imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala da rayuwarsa wato ya aka yi ya tashi tun yana yaro har ya girma da sauransu al'imamu malik bin anas kaɗan daga cikin sifofin halittarsa ya kasance mutum ne wanda yake mai tsawo an gane ko allah mai baiwar tsawo sosai an gane ko a wanda kuma sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ne wanda yake mai haiba sosai kowa ya san haiba ko wato yana da farjini a wurin mutane sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai baiwan kyawun ido idanuwarsa kwayan baƙin ido waɗannan wanda suke cikin a manna fal abin nan idon mutum baƙi ne sosai sannan farin ma na gefe za a gansa mai haske sosai sannan Allah ya ba ka ya masa baiwan gemu yana da gemu sosai kun san gemu shi ma baiwa ne kuma ado ne ga maza kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anna ta kasance tana yawan kasa Eh, ado ne ga maza sannan al-imam malik bin anas jemunsa ya kasance baki wato ba fari ba ne shi yasa za ka ga baya sa masa lalle haka saboda Allah ya mai baiwar kyakkyawan jemu wanda yake baki sosai sannan launinsa launinsa mutum ne wanda yake kyakkyawa fari haka da za a iya cewa kamar da su tare da shi an gane ko haka kuma gashin jikin gashin kansa malamai suka fi za gansa baki yana karkata ga abin nan launi wanda yake yalo yalo ko da haka sannan mutum ne wanda yake mai sanko sosai yana da sanko shi yasa wasu malamai na tarihi suke cewa kansa fari ne ma'ana fari shi ne babu gashi sanko ne yana da sanko sosai sannan al'imamu malik bin anas ya rayu ko ya tashi a cikin gida wanda yake gida mai karanci sosai sannan bayan karanti gida wanda yake Allah ya wadata su ba ya tashi cikin natsuwa cikin wadata sosai na rayuwa wato a family ɗinsu ba talakawa ba ne haka family ne wanda Allah subhanahu wataala ya muku baiwa na arziki sannan mutum ne mai son gayu sosai mai son ado mai son kwalliya kuma inna Allah jamilun yuhibbul jama'a kamar yadda hadisi ya tabbata wannan sifa ne wanda ake son kowane mutum musulmi ya siffanta da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda yake mai tsafta sannan al-imam malik bin anas mutum ne mai kyawun mu'amala idan kai mu'amala da shi zaka ji daɗi zaka so ka tsara yin wata mu'amala da shi kuma haka ake son dukkan wani mutum musulmi ya kasance ita da awa da kuke gani ba wai dole sai ka yi da'awa da ni ba ka zo ka yi da'awa da fita ba a cikin masallaci da karatu ko makamancin haka baiwa kawai ta mu'amala idan Allah ya baka ta sanadiyar mu'amalarta wasu da dama za su iya shiga musulunci mu koma zuwa ga tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake makasar mukarrama ƙwarai shawa kafirai na makka mu'amalar annabi kawai ta burge wasu ma suke shiga musulunci har su ne mai lakabi da al'amin rabina bil amin saboda amincinsa ba su taɓa samu tun kafin a turo a bashi manzanci ba a taɓa samun ya yi ƙarya ba ko yana cin naman wani ko ya sha biya ko yana wulaƙanta wani ko makamancin haka shi yasa Allah ke sa walau kun tafarran dalilal qalbi lan fadlu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ina fata ana tare da ni to wannan sifa ce da ake son dukan wani da'iya da malami ya kira zuwa ga na Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da ita haka kuma dukkan wani sun musulmi ana son ya kasance mai kyawun mu'amala da ɗabi'u sannan mutane su kasance suna son shi suna girmama shi saboda wanda yake mai kyawun ɗabi'u yana girmama mutane za ka ga suna girmama shi amma wanda yake wulaƙanta mutane ko bai ɗau mutane da daraja ba za a ga shi ma ba za a dinga daraja shi shi ne Zuhai, ibn abi sulma wanda ke sha'iri ne na jahilai na sha'ir jahili yake cewa man la yahtarami nas la yahtarami a mu'allaqat nasa ko mu'allaqat nasa wanda baya girma mutane ba za a dinga girma shi to shi yasa Imam Malik bin Anas mutum ne wanda mutane suke san shi kuma suke ba shi kima suke girma ba ko ba don komai ba saboda tarin ilimin sa da yanda shi ma yake daraja a sauran mutane sannan abu na gaba a aqidar aqida ta al-Imam Malik bin Anas kamar yadda kowa ya sani ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jama'a aqida ta ahlus sunnati wal jama'a sannan ya kasance mutum ne wanda yake mai tsanani sosai da son koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka daga cikin ababe da ake ruwaitowa wanda suka shafi aqida daga al-Imam Malik bin Anas makula wanda suka sani lokacin da wani ya zo ya tambayi al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yake ce masa ar-Rahman al-Arsh tawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya daidaita a akan ne a kan arsh to sai wannan mutumin yake ce masa to wannan daidaitan yaya take yaya wannan daidaitan take ina fata an gane ya tambaye shi dole ya faɗa masa yanda Allah subhanahu ta'ala ya daidaita akan me akan al'arshi to a lokacin sai al-Imam Malik bin Anas ran sai fashi da yake dole sai ya faɗa masa hakika yanda ya daidaita akan wannan al'arshi wa irin daidaita dole sai ya faɗa masa an gane ko imamu malik bin anas a ran shi ya ɓaci fuskan shi ya canza ya yi fushi sosai sai ya ba shi an sa yake so al'istiwa ma'alum daidaita da wannan idan aka ce mutum ya daidaita wannan daidaita abu ne wanda yake sananne tun da Allah ya ba mu labari ya ce ya daidaita a kan al'arshi mu bar wannan aya a yadda ya ba mu ba sai mun ce ta yaya ya daidaita ba ta zaune ne ta shingiɗa ne ta tsaye ne don mene ne ba dole sai mun kawo wannan sai imam malik bin anas yake cewa wal kayf majhul kuma ka ce wai ta yaya daidaita ta zaune ne ta shingiɗa ne ta tsaye ne wannan babu wanda ya sani a duniya imam malik bin anas yake cewa su'alu anhu bid'a sannan yin wannan tambaya ma bid'a ne yake cewa ma araka illa mubtadi'an thumma akhrajahu min majlisi iya abin da nake tsammani kai dan bid'a in ba dan bid'a ba babu wanda zai yi ayoyi na tauhidi na aqida yana bin diddiki dole sai ya san yadda sifofin Allah suke ko sai ya san yadda daidaituwar Allah subhanahu wata'ala yake wannan makula an rawaita ta da riwayoyi da dama a wata riwaya ta ah, Ja'far ibn Abdullah yake cewa wannan mutumin lokacin da ya zo ya ce mun kasance ja'far bin abdullahi yake cewa mun kasance mana zaune tare da al'imam malik bin anas sai wannan mutumin ya zo a lokacin da ya zo sai yake ce masa ya aba abdullahi abu abdullahi kun ya fita al'imam malik kamar yadda muka yi bayani yake ce masa ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaifa istawa to ya ya daidaita sai yake ce masa al-kayf ghayr majhul ghayr ma'qul afwan al-kayf ma'qul yanda ya daidaita ka ce sai an siffanta ma to wannan hankali ma ba zai bada saboda Allah ba abun wasa ba sannan wa istiwa amma istiwa din daidaituwa din aka ce daidaita wannan bayan zuhur kowa ya sani wal imanu bihi wajibi kuma dole kai imani da wannan aya cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita ayoyi da dama sun zo a cikin alqur'ani akan daidaitan Allah subhanahu wataala akan ne akan al'arshi wasu alu an bid'a yake cewa tambayar kuma bid'a ne wa azunnuka sahiba ce ina tsammanin kai ma abokin bid'a ne daga ƙarshe ya fitar da shi daga majalisi a wannan riwaya sai salama ibn abi sharif yake cewa inni akafa an takuna dalla al-imam malik yake ce ma wannan wanda ya tambaye sa ina tsoron a ce kai ne ko kuma ina ma kai ka shiga tafarki na na bata lalle idan baka bar shiri akan abin da ya shafi a lamarin Allah subhanahu wataala to haka daga cikin ababe wanda ake ruwaitowa wanda suka shafi aqida ta al-Imam Malik bin Anas an zo an tambayi al-Imam Malik bin Anas akan ganin Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama kun san matsala ce wanda an yi saɓani shin ranar tashin alƙiyama ma'abuta waɗanda Allah ya azurta su da samun aljanna za su ga Allah ra'ayar aini ido da ido ko ba za su gan shi ba jamhurin malaman ma'abuta ilimi suka ce muminai bayan sun shiga aljanna daɗi da tsari da za a musu na ni'ima bayan ni'ima aljanna Shi ne Allah subhanahu wataala zai buɗe masa shamaki su gan su ido su gan shi ido da ido an gane ko shine lil ladina ahsanu al husna wa ziyada malamin suka ce ziyada nan yace ru'yatullah azza wa jalla saboda ganin Allah wata ni'ima ce mai girma sosai wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala azurta mu da ganin sa al-imam al-bukhari a cikin littafinsa aljami'ar sahih ya kawo wannan matsala kan ganin Allah ya kawo ayoyi guda biyu wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira wujuhun wato wasu fuskoki ranar tashi alkiyama za a gansu masu haske sannan suna kallo zuwa da ubangijinsu wato ido da ido ke sai imamu al-imamu bukhari hadisi ne wanda imamu bukhari da muslim duka sun da shi sai ya kawo hadisa abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu hadisa abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu a yake cewa mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hal nara rabbana yawm al-qiyama shin ko za mu iya ganin Allah ranar tashin al-qiyama qala yake cewa hal tadaruna fi ru'yati shamsi wal qamar idha kanat sahwan shin ko za ka samu cincirindo ko damuwa ko matsatsi wajen ganin rana da wata yayin da sama ta kasance babu wani girgije mai shamaki ko na alamar ruwa ta tare da ita sai sabai suka ce la sai ke cewa in nakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idan illa kama tudaruna fi ru'yatihima idan ya kasance yayin da sama babu giragizai ko alama hadari ko makamancin haka rana ta fito za ku ganta ƙarara ido da ido haka wata shi ma to kamar yadda za ku gansu to ranar tashin alkiyama da duk wasu wanda Allah musu baiwan shiga aljanna haka za su ga Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane shi yasa Imam Malik bin Anas aqidar sa akwai ganin Allah subhanahu wata'ala ga mu'minai ranar tashin alkiyama sannan daga cikin matsaloli na aqida والتي هنا في سوى الإمام عارف من أنا حقيقة فتتي أهل السنة والجماعة شيني أنت ليش أكن إيمان شن إيمان ينا قاروا كوبايا قاروا ينا رجوة كوبايا رجوة قلت عقيدة أهل السنة والجماعة إيمان بعد تكرر أربعين يزيد ولا يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات والعبادات wa yanqusu bil ma'asi wa dhunub sannan yana karuwa imani da'iman idan mutum ya aikata ayyuka masu kyawun da'a na ibada imanin sa zai karu idan ya aikata laifuka da safa Allah subhanahu wa ta'ala imanin sa zai yi ne zai rawu kamar yadda ayoyi suka liyazdaru imanan ma imanihim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته zadatu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan ita ce aqida ta ahlus sunnah wal jamaa sabanan wasu daga cikin kira na aqida ira ira murji'a da suka ramiya da sauran waɗannan su murji'a suna ganin imani da tsararra abu la yajib bi ta'at wa la yanfu da ira ira suka ramiya da sauran wanda suke ganin imani kawai ma'rifa ne mujarrad al-ma'rifa kawai to saboda haka an tambayi al-imam malik bin anas akan imani yace imani yana karuwa kuma yana rakuwa saboda haka wannan yake nuna mana aqidan al-imam malik bin anas aqida ta ahlus sunnati wal jamaa mas'ala ta gaba wadda take nuna mana cewa al-imam malik bin anas aqidar sa ta ahlus sunnati wal jamaa ne mas'ala wadda take mashhuriya ga dukkan dukkan muna ita mas'ala ta al-qur'ani mai girma shin alƙur'ani magana ne na Allah ko halitta ne hal alƙur'ani makhluq am kalamun Allah azza wa jalla kamar yadda kuka sani lokacin su khalifa al-ma'mun a ahlul mazahib sun fuskanci matsaloli sosai tun daga Abu Hanifa da al-Imam Malik da su al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal sun fuskanci matsala sosai matsaloli sosai an ce dole sai sun yadda cewa alƙur'ani halitta ne ba magana ba ne na Allah dukansu suka yarda su ce alƙur'ani wato halitta ne dukan suka ce alƙur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba wai halitta ba ne saboda da sun ce alƙur'ani halitta ne to dukkan wani abu da aka halitta shi dole zai dole zai mutu kullu nafsin da'iqatul maut da za a ga wani lokaci a ce alƙur'ani lokacin amfani lokacin karanta shi ya wuce ko lokacin aiki da shi ya wuce to shi yasa waɗannan harin da zahir da baki ɗayan su ka imam ahmad bin hanbal har bulala aka yi tai masa ɗaruruwan bulala amma da yi rejection wato da ya tarazo akan ra'ayi an wahalar da shi sosai amma bai taɓa yin bai taɓa ja da baya bai ja da baya ya ce alƙur'ani zai mafi dukkan su haka suka faɗa da shi yasa imam malik da aka tambaye shi sai ce alƙur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ba halittar sa bane wannan yake waɗannan matsaloli da muka yi bayani kaɗan daga cikin matsaloli ke na wanda suke nuna mana cewa al'imam malik bin anas wato a aƙidar ta ahlus sunnati wal jama'a sannan bayan haka daga cikin abubuwan da aka rawaito daga al'imam malik bin anas ta bangaren aqida yana cewa dukkan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusan za a kashe shi wala yustata ba za ma a nemi tubarsa wannan shine abin da jamhurin malamai ma'abuta ilimi suka tafi a kai duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam menene hukuncinsa shine kisa wanda yake son ya ƙara samun cikakken bayani akan wannan matsala ya duba asfarimul maslul ala shatanin rasuli sallallahu alaihi sallam. na babban malamin shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yi fata fata ya waje-waje da wannan matsala cewa malamai sun ijma'i sun ittifaqi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa hukuncin sa shine kisa sawa'un musulmi ne ko kafiri idan musulmi ne ya yi ridda sai ya kashe shi ba wa man dina wa faqtuluhu idan kafiri ne kashe shi shi ma za wala yusa kuma ba za a yi ne ba ba za a nemi tubar sa kai jamhurin malama suke cewa ko ya yi tuban ma ba za a karɓa ba dole sai an zartar masa da me da hukuncin kisa shi yasa abubuwan da suka faru a denmark shekarun da suka wuce da wannan na faransa ba da jimawa ba kaga yadda musulmai suka fito suka nuna rashin jin daɗin wannan abu ne wanda ke kyawunsu har aka ɗau mataki ma da wanda yi wannan zagi ko ya aibarta annabi wannan shi ne a fida ta hada kuma duk wanda ya zagi annabi ya ci mutuncin annabi to kuntunsa shi ne a yi ne a kashe shi wannan da aka tambayi imamu malamin an san da ya bada shi yasa khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu a gabansa wani ya zagi annabi bai wata wata barci ce wata komi ya sare mai ya kille masa kan bai ma yi tsaya jiran wani abu ko ya ce ya tuwa ba ko me yasa ya faɗa haka a nan take kashe shi wannan shine ɗabi'a ta sahabbai kuma a imam malik bin anas yake cikin aqidar sa yake cewa abubakar da umar su ne umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar su suka fi waɗannan wannan al'umma da baki ɗaya daraja da falala saɓanin wasu kira ra'ayar shi'a da sauransu allah tsine masu wanda dare da rana ba su da wani aiki sai ne sai zagin waɗannan khairul umma waɗanda suke su ne umma abubakar da umar abin ban mamaki shi'a allah tsine musu kullum zagin su suke suna ganin wai waɗanda suka cancanta da eh, wanda ya cancanta da da khalifansu shine Ali ibn Abi Talib wa iyadu billah wannan magana na? yanzu suna tuhumar sahabbai fa kenan da zalunci kamar yadda suke tuhuma Aisha radiyallahu ta'ala anha da alfasha al-zina Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya saukar da ayoyi farkon suratul nur tun daga farkon sa har can ire-iren zuwa ah, ولا يأتي أولي الفضل منكم وسأتى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين الله سبحانه وتعالى يبرر جد عائشة رضي الله تعالى عنها abin ban mamaki wanda khairul umma amma kullum kuke jaje imam malik bin anas an tambaye shi shin wai yan shi'a musulmai ne yace yan shi'a kafirai ne ai Allah ya faɗa cikin suratul fatih bayan ya yi bayanin sahabbai ce ni ya zira bihimul kuffar waɗannan sahabban Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin sifofin su domin kafarai su rinda jin haushi na wannan sifofi na sahabbai da aka yi bayani idan ana magana yake cewa saboda haka duk wanda yake jin haushin wasu daga cikin sahabbai ko yana zagin su to kafiri ne to shi yasa al-Imam Malik bin Anas ya barranta daga wannan aqida sannan qadariyya haka aqida ta qadariyya bal imam malik yake cewa la yusalla khalfahum wa la yunasahum qadariyya bai cancanta ma a dinga yin sallah bayan su ba ko kuma ma a yi aure da gare su ko kuma a ba su aure kaɗan daga cikin asibirin suna ganin allah baya da ikon wasu abubuwa sai in bayan sun faru wannan waɗiya da billah allah shirka sun halittu halittu gabaki ɗaya yana da iko akan komai kuma duk abin da ya so faruwa kai zai ce kun fara kun sai ya abin sai ya afku duka abin da yake so ya afku wannan shine bayani akan ne aqida ta al-Imam Malik bin Anas da maganganu da aka ruwaito da gare shi da kuma mas'aloli kaɗan daga cikin mas'aloli da aka ruwaito da gare shi wanda ya sa'a ma sauran firar abdallah sauran firak wato tawaga na wasu jama'a wanda suke a kan ƙasa al'imam malik bin anas baya tare da abu na gaba shine baiwa na ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wannan bawa Allah wato malik bin anas Allah ya ba sa ilimi mai yawa kogi ne na ilimi wanda bahar ne yin buhurin ilimi akwai wani hadisi da ake ruwaitowa duk da dai da dama daga cikin malamai ma'abuta ilimin sun rauna na hadisi ire-iren su al-imam nasa'i da sauransu duka suna ganin hadisin bai inganta ba amma ko dai bai inganta ba Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi sosai wannan hadisi a imam tirmidhi ya fi da shi a cikin sunan nasa هكا الإمام النسائي في سنة ناسا هكا الإمام أحمد بن حنبل آه، مسند ناسا هكا ابن حبان أتكن صحيح ناسا بثورا ما رمين ما أرسى إلي من حبيب وانا حديثي وانا أتفعل شيء لدي أبو الزبير لدي أبو صالح بدا أول من سنة مع الإمام النسائي في سيوة كسوري كأن لدي كل مطلع حديث الإمام النسائي في سيوة الصواب شيني أبو الزبير ليه لدى أبو صالح لدى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي يوم الله صلى الله عليه وسلم يأتيه يأتي على الناس زمان ولوكتي زيزو زيزو ومثال يضربون أكبال الإبل أكبال وأنا كلمة عني أفاني لكلام مجازي أبن دعك يمتشيني رحلة إبل wato za su dinga mutane za su dinga tafiya da raƙuma da abubuwan hawa zuwa garin madinatu munawwara domin su karu da wani babban malami fala yajiduna alimi wato za su dinga rikila ta ilimi tussa da dama amma ba za su taɓa samun wani malami mai tarin ilimi sosai a'lama wanda ya fi min alimin madina babban malamin nan na madina wanda da dama daga cikin tabi'ai da sabai suka ce wanda ake nufi a daga cikin ta'afuwar waɗanda suka zo suka fasara wannan hadisin daga cikin magabata daga cikin tabi'ai da asbabu tabi'in da sauransu suka ce wannan ana ishara ne ga wani malami wanda zai zo baya kuma malamai suka suna ishara ne zuwa gawa zuwa ga al'imamu malik bin an cewa wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bishara na zuwa al'imamu malik bin anas wato tun yana raye tun annabi yana raye saboda tarin ilimi na al'imamu malik bin anas annabi ya yi bishara da ne da zuwa wani lokaci zai yi mutane za su dinga tafiya na neman ilimi ba za su samu mutum mai tarin ilimi ba kamar wani babban malami wanda yake a madina suka ce yana ishara mai zuwa ga alimawa Malamin An. amma tare da muka ce wasu malamin sun rauna na hadisin ire-iren su al'imamun nasa'i wasu ka ce hadisin ma a ah, garibul matin wannan matinin garibi ne sannan da dai isnadin sa la ba su a ra'ayin wasu malamai wasu ma malamai suka ce hasan ne hadisi amma dai mun ce inganci gaskiya hadisin yana da rauni to ire-iren sa imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa a je ma hadisin nan ya inganta amma abin da hadisin yake nufi shine madina tana da tarin malamai sosai na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam nan yayi rayuwa kun kuma annabi shine wanda ya kowa ilimi a wannan al'umma sannan bayan su sai sahabbansa ire-iren su Abubakar da su Umar da su Ali ibn Abi Talib da su Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabbai bayan su sai tabi'ai suka zo an gane ko ire-iren su Sa'id ibn Musayyab da wanda suka zo bayan irin su Imam Zuhri da su abdullahi bin umar dai da sauransu sannan bayan sannan sai ire-iren su wanda abdullahi bin umar yana ɗaya daga cikin manyan ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai baya baya suka bi ire-iren su al-imamu malik bin anas a ra'ayin al-imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ko da hadisin ya inganta ba wai ana nufin wai al-imamu malik bin anas bane kawai annabi ya ishara annabi yana ishara ne zuwa kamar madinatul munawwara ita gari ce wanda take ta tumbatsa da malamai wanda a duniya gabaki daya babu malamai babu garin da za ka samu malamai kamar madinatul munawwara abinda annabi yake ishara da shi kenan a wannan hadisi wannan shine tawjihin da al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala yayi ma wannan hadisi shi yasa sufyan ibn uyayna wa ta'ala yake cewa ai akwai tabi'ai wanda suka zo ma bayan tabi'ai wanda suna da ilimi sosai ire-iren ibn musayyab da su Sulaiman ibn Yasar da sauransu yake cewa farko ina tsammanin masu ake nufi a wannan hadisi amma daga baya Sufyan ibn Uyayna yake cewa da al-Imam Malik bin Anas yazo sai naga cewa kai wannan hadisin bishara nan da annabi ya lalle yana ishara ne zuwa gawa al-Imam Malik bin Anas wannan ne duka maganganu ne wanda aka rawaito ana nuna a wannan bawan Allah Allah subhanahu wata'ala ya masa ilimi ne dindin yawa sosai sannan ya fara neman ilimi kamar yadda muka dan yi bayani tun yana yaro sosai wasu malamai suka ce tun yana dan shekara goma bayan ya zo kuma bayan mutuwa manyan tabi'an nan guda bakwai tabi'ai guda bakwai wanda ilimi na cikin da ilimi na addini ya tuki a wurin a lokacin a lokacin tabi'ai guda bakwai kamar da ku sani akwai alqasim ibn muhammad da su a sa'id ibn musayyab sannan da urwa ibn zubair da abdullahi ibn utba da kharija da suleiman ibn yasar sannan da salim ibn ibn abdullah duk da wasu malamai suna cire salim suna sa salama ibn abdurrahman شيني بيتو كلمه في مشهوري اذا قيل من في العلم آه، فقل سبع اسرى بحور روايه ليست ثاني من خارجه فقل هو آه، عبيد الله اروس قاسم سعيد ابو بكر سليمان آه، قاسم بيتو شورن في غراج وطن في مشهوري سبيل هذا الامام مالك بن انس بيزو يا بايع ان من تابعي غراج بقري da ya zo kuma ya kwamfata ilimi daga gare su sannan bayan haka shi ya zo ya watsa ilimi bayan waɗannan tabi'ai ɗin sannan malaman suke cewa ya yi hajji tun yana yaro ƙarami a lokacin da ya aikin hajji ya haɗu da ire-iren su afa ibn abi rabah wanda afa ibn abi rabah yana ɗaya daga cikin manyan ɗalibai nawa na abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu sannan war'a kuma ya gansa sannan al'imamu malik bin anas ya kasance mutum ne mai hankali sosai da natsuwa Allah ya mai baiwa hankali da natsuwa tun yana yaro sosai sannan da hikima wajen zance wato baya taɓa magana yadda yake la Allah ba ka hikima duk maganar da zai faɗa za ka ga akwai hikima shi yasa kaɗan daga cikin maganganun da ake rawaito daga imamu malik bin anas yake cewa a rayuwarsa tun yana raye ke cewa ma allantar ilma wannan maqular abdullahi ibn wahab ya ya rawaito ta yake cewa sami'tu malikan naji al-imam malik yana anas yana cewa ma ta'allamtu ilma ni ban koyi ilimi ba illa li nafsi fa sai don duk in cire jahilci don dauki maka yana jahilci shi yasa na nemi ilimi wa ma ta'allamtu ni ban nemi ilimi ba li yahtaja an-nas ilayya domin mutane su dinga zuwa wasu suna koya a wurin a ni na koyi ilimi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala domin sauke ma kai na jahili kun ga wannan magana akwai hikima da ciki wanda yake nuna akwai alama ta ikhlasi wato a zancensa sannan imam malik bin anas ya kasance mutum ne mai taharri sosai mai dukkan da tahqiqi baya ta fa hadisi sai ya cancanta wannan hadisin ya inganta haka baya taɓa riwaya baya taɓa riwaya daga wajen wani sai ya san cewa wannan sika ne an gane ko shi yasa malamai suke cewa a wajen al'imama malik bin anas dukkan wanda kaga ya fidda masa da hadisi a cikin wannan muwatsa nasa a wurinsa sika ne sai malamai suke cewa akwai wani mutum ɗaya zuwa biyu wanda imam malik bin anas ya fidda mai da hadisi amma wasu daga cikin tawagan malami ma'abuta ilimi sun ce ba sika bane akwai rauni tattare da shi shine abdulkarim ibn Abil bukhari abdulkarim ibn abin bukhari wannan mutumin al'imam malik bin anas ya samu wahami a kan nuzi a shi hada ya fidda masa da hadisi amma kuma ba malamai da dama sun rauna masu ce yana da rauni ina fata an gane sannan da cikin makolan da ake rawaitowa daga al-Imam Malik ibn Anas yana cewa ma aksa ahad qad aflah duk wanda za ga yana tattara abubuwa da hadisi sosai baya yin tahari da dikka to za ka ga cewa lalle da wahala ya samu rabota da kuma abin nan wajen hadisan da yake rawaitowa ko ilimin zai iya zama haɗin raina ko makamancin haka sannan a nema malamin anas ya kasance yana girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani ɗaya daga cikin magabata yake cewa al'imam malik bin anas ya koyar da ilimi na hadisi har sai ya ji ya sanya kaya kyakkyawan kaya kuma ya kasance mutum ne wanda yake son fararen kaya ya sha ya ci gaye sosai ya yi ado ya sanya turare ya yi alwala ya zo ya yi nafila sannan sai ya fuskanci mutane ya koyar da su ilimi duk lokacin da zai koyar da hadisi dole sai ya je ya yi jari ba zai zo a gaishi a wani gashi nan da haka Kin dauɗa ba kuma ana jin wari tattare da shi wannan ba siffa ba ne ke sa da wannan nake janyo hankali a da zamanin da idan malamin addini an fito a dinga ganin cikin dauka kayan shi duka a yage sai a ce wannan wai akwai alama zuru tattare da cikin mata sai a ce wani ne wannan ba haka ba bane ala ya awliya ala la khawfun Wala wa la hum yahzanun na amanu wa kanu yattaqun ita takwa ba daga tufafi bane takwa daga zuciya ne kamar yadda ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani da ayan da muka karanta yanzu amma ana so mutum ya kasance dan yana da tsantseni dan da kuma ne alwara da da da ko amma kuma ana so mutum ya zama dan ga yana son mutum ya kyakkyawa hadisin da yazo cikin nan cikin sahih muslim hadisin da imam an-nawawi ya ambace shi cikin wannan arba'un an-nawawiyya lokacin da malaika jibril ya zo wajen annabi ya zo da wannan tufafi shadidu bayad siyar malamin cikin istinbati kun ga malaika fa ya zo cikin kaya masu farare masu kyawu sosai shadidu ma aka ce shadidu ba ya da farare tsara wanda suke masu haske sosai to kun ga wannan ake so kowa ya dinga yin ado to al'imam malik haka yake baya koyar da hadisi sai yayi ne sai ya ci kwalliya sosai yayi ado sannan bayan haka a malik mun kuma tsaya insha Allah tun da lokaci ya abin nan za mu tsaya a shiyuku insha Allah a imam malik bin anas ya kasance daga cikin makulan da ake rawaitowa daga gare shi wato na hikima wajen iya zance yana cewa to da dama za ka ga wani ya zo yana koyar da mu ilimi ila mafi yawancin mini tukutum yana koyar da mu ilimi na hadisi amma ba mamaki mu ba za mu karɓi ilimi daga gare shi musamman ilimin hadisi saboda ne shi ba san shi da ilimin hadisi ba san shi da ilimi ba ina fata an gane ko kuma ba wai muna tuhumar sa bane akan cewa karatun nan da yake koyarwa ko wannan ilimi ba daidai bane na mu muna tare da shi daidai ne amma laisa min rijali hadha al-fanni wal majal ina fata ana tare da ni ko wani daga cikin magabata yake cewa la yu'khadhu al-ilmi ba a karɓar ilimi an arba'ati daga daga hudu mutane hudu wannan maƙular a maƙular al'imamu maliki shi ya kasance yana san wannan an gane ko wa kana ya ko imamu maliki na anas ya kasance yana cewa mutane guda hudu bai gamata mutum ya koyi ilimi a wurin a rayuwa mutane guda nawa guda hudu bai gamata mutum ya koyi karatu a wurin imamu maliki na anas yake cewa mutum na farko shine safihun yu'linu safa wa in kana arwan nas wawa wanda yake ko da Allah ya ba shi tarin ilimi sosai in dai ba mutum bane mai hankali sosai akwai wauta ta tare da shi al-imam malik bin anas yake cewa baya da cewa mutum ya ne ya sai karatu a wani shi yasa kun ga wasiyar da mahaifiyar ta kasance tana yi kuma magabata suke cewa inna hadha al-ilmu dini ko amana fanzuru amma ta'khuduna dinakum wannan ilimi addini ne ko amana ne dole kafin ka karɓi ilimi ka ga wane ne ne kake ka shiga karatu wurin to amma amma da gina ce cewa mutum na farko da ke jama'atin ko ya karatu wurin sa ba wanda yake da wau. ko da yana da ilimi mutum na biyu shine dan bid'a amma wannan dan bid'a da shar'i ya kasance yana kira zuwa ga bid'a yana kira zuwa ga me ga bid'a amma idan baya kira zuwa ga sa kuma bid'ar ba wai ta ta kafirci bane to wannan da dama da cikin malamin suna ganin za iya karɓar ilimi wurin su amma riwaya riwaya ta kau kamar hadisi ka zo ya karanta ma zallar riwaya misali mu wannan ka karanta mu daga farko har ƙarshe yana ji ko yana karanta ma ka gama ya baka sanadi ko ijaza ba wai sharhi ba ko ya koyar da kai aqida ko ya koyar da kai tafsiri ko tauhidi ko makamantan haka la riwaya kawai ya ji ko ilimi na qira'at wanda za iya karɓa wajen ɗan ɗariƙa misali amma idan ka kasance wannan bid'ar nasa ba ta kafar shi ba daga cikin rijal da ilimi akwai hatta malama hadisi akwai waɗanda suke yan bid'a aka ƙirwa daga ire-iren su shabab ibn kuwa wannan tabbi'a ne kuma an fidda masa kai abdurrazzaq as-sana'ani mai musannaf ruya bi tashayyur wa ma'a zalika ukira anhu malamai da dama sun yi da'ila suka je wurin sa yamma domin su koyi karatu ina fata wa da ku shi yasa a mutum na biyu shine dan bid'a amma idan ya kasance yana kira zuwa ga bid'ar wannan bai cancanta a yi ba a koyi karatu wurin sa sai mutum na uku shine man yakri fi hadithin nan wanda yake dan ƙarya yana yawan ta ƙarya makaryaci bai kamata ta fi karatu wurin kuma ko da yana da ilimi an gane ko na hudu shine wanda yake shigarta da ibada amma yake da rauni a wajen ilimi baya iya shirka to wannan ma bai kamata a kafa karatu wurin sa saboda mulkin su fi mu zo da shi saboda ya shigarta da ibada ya iya hadda ko makamantar haka to saboda haka waɗannan mutane guda hudu al-imam malik bin anas rahimahullah ta'ala ke cewa baya tantanta a koyi karatu wurin a saboda yanayin lokaci ina da zamu tsaya nan insha Allah ta'ala idan Allah ta yi sati mai zuwa za mu tsora akan bayani akan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al-imam malik bin anas ba mu gama bayani akan tarin ilimin sa da kuma maganganun da malamai suka yi akan ilimin sa ba mu gama bayani amma insha Allah ta'ala za mu tashi daga wannan gaba tashi mai zuwa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da kuma albarka wanda muka yi kuskure kuma ya gafarta mana sannan ya sa abin da ya sanya abin da muka faɗa ya kasance makabuli ne gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan kira sallah za mu buɗe kofa da tabbatar insha Allah a bid'a ta kafirci ita ce wanda take da mutum daga musulunci kaɗan daga cikin misalai misali a fiye da shi waɗanda suke da fida cewa komai Allah ne subhanallah ya billah dukkan abin da mutum ya saba Allah cewa Allah yana shiga ko ina yana sofa ko ina ire-iren cikin manyan صوفيا ان اريد ان كان وندا اذا وانا اقيل اشيطا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يكي فيها وانا ما لم يكن اتفاق يا اخر كافر ان اريد ان اتوانا اقيل ابن عربي كنت ابن اقول ابن العربي من احكام القران شو ان اهل السنه الى سيدنا بيان شنو عندك دان دان صوفيا wata ran daga cikin abin da ake rantsuwa wata ran ya ba wani muridinsa fatawa cewa komai ka taba Allah Allah yana sauka ko ina yana shiga ko ina sai wannan muridin kun san muridi ko muridi wato kamar ɗalibi ɗalibinsa sai wata ran biyan bukata ta kama yana so ya shiga bayi tole ya je ya biya bukata da ya shiga zai shiga tola yana so ya yi ba sai ya tuna wannan fatawan ta wannan shehin na cewa Allah na shiga koɗo yana yana faɗawa koɗo sai ya ce to yanzu shi ina zai je ya biya bukata tunda Allah ce yana shiga ko malamin ta ce Allah yana shiga ko sai ya zo wajen malamin ta ce masa to yanzu bukata ta kama ina so zan biya zan to wannan a takaice a wannan lokacin sai wannan ba Allah ya gane cewa wannan akida ta so sun zama na sanadiyar ne sanadiyar a shirya to kaga wannan a bid'a ta kafir da ire-iren bid'a ta shi'a da muke bayani kaga wannan wannan da dama daga cikin malamai sun ma tafi a kan kafirci su na wa alaikum ka yi magana a kan hukuncin da ya zai a kan kisa kisan zama a hannun mutane awam ne ko kuma hukam na tambaya ce mai muhimmanci ah, A ma wannan ah, bayanin da muka yi muka ce malamai sun ittifaqi duk wanda ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin su shine kisa wannan muka ce ah, domin neman ƙarin bayani za a duk iya duba littafin tsarin masu ala ta shafin rasuli sallallahu alaihi wasallam na shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala sai tambayan da yake shine shin afradun na ɗaiɗaikun mutane za su iya kashe shi ko ko abin da shi cancanta shugaba a dan shi zuwa ga shugaba a gaskiya duk abin da ya shafi ire-iren waɗannan matsaloli abin da ya fi cancanta shine a danka mutum zuwa ga shugaba shi shugaba ya naɗa kwamiti wanda za su karkar da wannan tunda yayin da ya zartar da shi shi ne za a samu kwanciyar harka. amma idan wani ne wanda yake ba shugaba ba zai da wani ƙarfi ya je ya kashe wannan mutum to da ƙarshe abin da zai faru yan uwansa za su su yi zo su ma su kashe shi dole sai sun ɗau ramin gayya ake cewa ko da ya sake nuna dole sai sun inci kali wato za su yi su kashe shi shi to da haka abin da ya fi tantanta a nan shi ne shugaba idan shugaban zai da ilimi na addini to na haƙƙin malamai ne su mai bayani ku ce wannan mutum da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa shi ne kisa su mai bayani su kawo mai dalilai da hujjoji shi kuma abin da ya fi tantanta sai ya masu biyayya ya eh, yi malamai biyayya sai ya zartar da wannan hukunci na duk da wasu daga cikin sabai kamar yadda muka ce irin tsarin ibn walid su sun su zartar da hukunci lokaci da sun san lokacin su akwai natsuwa ba irin wannan lokacin ba kuma babu yawa haka da sauransu sannan suna tare da khairul bariya wato annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutane kuma kala kala ne akwai wanda Allah ya yi su da zashi irin iren Umar ibn al-Khattab da su Khalid bin al-Walid ba su da wasa ba sa son wani. suna ganin mutum zai wargi a addini za su kawo mataki kamar yana ga wannan abin da ya faru a faransa ai wannan da ya aibanta annabi kamar ɗalibi ne ko yaro ne cikin ɗaliban makaranta ya ɗau mataki a kan haka ne to kun ga wannan shi ma yana da sifa yana da ta da wannan na na saboda wata sa'a za a ga idan ba a yi sauri a abin da sai abin da shiri da siya sai kuma abin farmin sai ke ta yaduwa su na ana da za a yi ta kwallon ya dafa mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بنا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم نسمنا لاسمائنا وابصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اذانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا غريبا الا شقيته ولا ضالا الا هديته ولا ملك الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها غدا ولنا فيها صلاح الا قضيتها وسبتها لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مسهل الامور سهل لنا امورنا صلى ولا تؤثر عليها اللهم من ارادنا بالاسلام خيرا فاجعل على يديه ومن ارادنا بالاسلام سوءا ومكرا فرد السوء والمكر عليه اللهم انا نسالك مزاد البلاء وانت شفاء كل القضاء كما تدعى اللهم بارك لنا في هذه المزاد اللهم بارك لنا في هذه المزاد وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وصل على النبي وصحبه وسلم